Jama'a masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci a cikin shirin taskar VOA. Sunana Hauwa Umar. Ganin cewa akan ware watan Oktoban kowace shekara a matsayin wata da ake yaƙi da cuta ko kuma sankara ko kuma dajin mama wato breast cancer a turance ya sa shirin taskar VOA zai yi tattauna da hajiya Dr. Zainab Bagudu Shinkafi akan wannan wato cuta wadda takar tana da gidauniya da take yaƙi da wannan cutar kuma ina ga har tallafi tallafawa masu wannan cutar ma gidauniyar take yi amma dai an ce waka daga bakin mai ita ta fi daɗi hajiya dr zainab barka da wannan lokaci wa alaikum assalam to hajiya dr zainab menene ko za ki mana ƙarin bayani akan wannan gidauniya ta kuta medicaid foundation to alhamdulillahi wannan gidauniya gidauniya ne wanda muka kafa yanzu shekara goma sha biyu mun kafa shi ne domin mu taimakawa al'umma na musamman mata a Najeriya baki ɗaya waɗanda ke fama da ciwon daji watan ciwon kansa ah, kansan nan kuma wanda ke mu a najeriya shine ciwon kansa na mama da na mahaifa ah, ciwon ah, gidauniyar medicaid mun fara aiki a nan birnin tarayya abuja daga baya sai muka fara aiki a jihar zamfara muka ci gaba da aiki a maiduguri muka yi aiki a oyo da lagos sannan lokacin da allah ya ba mai gidana ya samu kujeran zama gwamna a jihar kebbi daidai ne in koma gida da shi a ci gaba da aiki a can sai muka kafa ofis a can ma muka fara wayar da kan al'umma amma kamin lokacin gaskiya ba ma aiki a kebbi to menene aikin da gidauniyar nan kafin nan hajiya dr zainab ban katse ki ba kin yi magana cewa wannan gidauniya eh, tana yaƙi ne da kuma ba da tallafi akan ita cutar dajin mama wanda har kika yi magana akan cutar wato bakin dajin bakin mahaifa wadda a turanci ake kira da cervical cancer to shin wannan gidauniya tana aikinta ne wajen taimakawa mata masu ɗauke da waɗannan cututtuka guda biyu ko kuma ta karkata ne wajen ba da tallafi da kuma taimako da wayar da kan mata akan ita wannan breast cancer eh aikin da gidauniyan da aikin da muke yi ya kunshi abubuwa da dama in muka fara da wayar da kan al'umma ba wai sai lalle masu ciwon ba muna wayar da kan al'umma ga baki daya muna koya mata yara 'yan makaranta ba zan ce har maza ba ma don program din wannan program din na 'yan makaranta ba ma zuwa makarantar maza makarantar mata muke zuwa Ah, muna koya musu abubuwan da zai sa yadda za su tafiyar da rayuwarsu da ba za su kamu da ciwon sankara ba na kowace iri irin abincin da za su ci irin wanda za su guje shi irin ah, rigakafin da ake yi irin ah, yadda za su motsa jikinsu kamar tattakin da ya kamata su rika yi sannan kuma muna aiki da uwayen ƙasa da shugabanni na addini akwai wannan program ɗin ma daban akwai training wanda muke yi ma ma'aikatan asibiti da nurses da wanda ake ce ma choose yadda za su gwada mata su gwada kan mahaifa in akwai alaman kansa a ciki to kin ga duk wannan bai taɓi masu ciwon daji ba ma mm, mm, mm. sannan akwai tantancewa mai lafiya kawai masu lafiya wani lokaci kamar wannan watan muna ba da ragi sosai akan yadda ake gwajin nan tantancewa akwai wanda muke yi kyauta yanzu haka akwai shirin da muka yi tare da gwamnatin tarayya gaba daya ma'aikatan lafiya da ma'aikatan mata na tarayya gaba daya wanda gobe a babban asibitin abuja za a yi gwaji na mata kyauta kwana biyu da haɗin kai gidauniyar medicaid da, mm, ma'aikatan lafiya da na mata na najeriya ga baki daya wannan ba abu ne wanda muka shirya wayannan wajajen guda uku da ministocin da nima kaina za mu haɗu gobe kuma za a gwada mata duka kyauta ko sisi ba wadda za ta biya to kin ga duk wanda aka samu mai ciwo cikin wayanda aka tattance ma'aikatan lafiya gwamnatin tarayya za ta ɗauki nauyin ah, biya mata maganin warkar da ita sannan mu a gidauniyarmu muna yin aiki da muna ba da tallafi in muka tara kuɗi kamar mun yi program mun yi shiri akwai kamar wannan tattakin da muke a wannan watan oktoba akwai kuma wasu hanyoyi da muke bi na samun kuɗi abinda ake cima ma neman tallafi daga cikin nan ƙasan da kuma ƙasashen waje in ka yi aiki in an ga cewa lalle ka kware da iya aikin nan sannan kuma kana da ana da tabbaci a kanka an san aikin nan ka daɗe kana yi ba karya kake yi ba an gwada akwai amana kamar akwai wata ƙungiya ta wanda ake ce ma uicc wanda ba a taɓa sa kowane ɗan afirka a ciki ba aka sa ni a director a ciki kuma abu ne wanda jefa ƙuri'a ake ba wai kawai a don kana da hali ba ka je ka shiga a biya sai da aka zo aka jefa ƙuri'a mutane da yawa suka tsaya har aka zaɓe ni aka sa ni a ciki shekaran da ya wuce um, so muna neman irin wannan tallafin ma daga ƙasashen waje so in muka samu sai mu samu mutane masu marasa hali marasa galibu sannan sai a taimaka masu a ba su gudunmuwa su je asibiti so kin ga abin Na'am uh, in na fahimce ki <laughs> ayyukan kungiyan uh, suna eh. da dama kuma sa'annan eh. tana samun tallafi daga wasu kungiyoyi. To kin yi maganan cewa uh, kukan je makarantu wajen wayar da kan mata. To amma wannan daji kansan mama duk da dai a mata aka fi samunta takan kama maza ma. Ba kya ganin mazan za su ce an mai da su saniyan ware tun da su ma ya shafe su? Suna cewa ma amma tun da abu ne wanda ya fi shafan mata hakuri dai muke ba su a yanzu dai sai mun gama da matan kuma mata sun fi yawa sannan mata su ne wayanda ba su zuwa makaranta sosai mata ba su da ilimi mafi yawan abin da ke mu da ke sa muna samun tsananin ciwon kansa a afirka gaba daya shine rashin fahimta da jahilci. na'am dan akwai mm. akwai na dan zazzaga na dan tattauna da mutane akan eh, wannan cuta wata da na tambaye ta sai ta ce min ita yan mata ce ta ce min mm. ita bata taba zuwa ta duba ba ta ma duba kanta saboda me saboda ita kawai ta dauka cutar cutar matan aure ne oh, oh. <laughs> to to kin ga irin wannan to sannan kuma akwai wayanda in kika je kankara misali mm. za su ce miki a'a wani eh, wani abu ne na aljani ko kuma dai wani ga sunan ma daji ko kuma a'a ba warkar da shi a asibiti eh, wani sai dai wani boka a je gidan boka sai abu sai ya zama gyambo ya fara wari tsutsa na fita in wani lokaci in suka zo asibiti mace hijabin nan abin da suke boyewa a ciki sai kin yi mamaki ba ma warin ba ma kawai kawai abin in kin gani tsutsa tsutsa na fita a cikin jikin mace kuma tana zaune a gida haka lafiya lau sai abu ya ci ya kawai ya wuce misali sannan fa za a zo asibiti to wannan wayar da kan ma kawai da muke yi yana da amfani sosai kwanakin baya akwai mitin din da muka yi a kebbi na likitoci da nurses na ma'aikatan asibiti ne wani cikin su yayi magana kuma kullum na tuna magana nan sai na ji daɗi a raina sosai don ya nuna cewa lalle lalle duk aikin da muke yi ba na banza ne ba kuma akwai amfani ya ce shekara biyar hudu da ya wuce a nan jiha kebbi mata sai su zo asibiti su ce in sun zo sun san kansa ne amma sai su zo su ce masu gashi nan wannan ga wasu tana da ciwon daji amma ya ce sai ya lura kwanan nan a hankali an daina cewa ciwon daji sai su zo su ce ga 'yan uwarsu nan akwai kansa wannan kalman ma kawai canjin ra'ayi da canza wannan sunan suna iya furta ta ce akwai alaman cewa ko ba su fahimce shi ba ko mu ba mu fahimci kansan nan ba mm. amma dai alaman cewa akwai wani abu to an samu ci gaba. wannan ma alhamdulillahi yau wannan gaskiya ci gaba ne da aka samu amma ta yaya ita wannan gidauniya take ayyukanta wajen shiga karkarar nan kin yi magana cewa mutanen mu sai kiga sun zo lokacin abun ma ya zama ba daɗin gani to ta yaya ita wannan kungiya take shiga karkara wajen wayar da kan mata game da wannan cutar to shine muna da irin programs in da za a je da duk kinga amfanin yanzu mai gida yana gwamna kenan da duk muka je local government muna aiki tare da matan camomi ina aiki da kansiloli a jiha kebbi ina gani mu kaɗai ne a najeriya ba ma a arewa ba wanda a kowane ƙaramin hukuma muna da mace kansila guda guda ɗaya kowane ƙaramin hukuma akwai kansila guda ɗaya wadda mace ce ƙarƙashin wannan gidauniya a'a ƙarƙashin gwamnati na eh, eh. local government ɗinmu da wuya ki je wani jiha ki iske local government din su akwai mace kansila a ciki sannan akwai matan local government ina gaya maki yanzu na koma bangaren matan gwamna ne amfanin shi amfanin in Allah ya baka dama yanzu ina amfani da wannan daman da Allah ya bani ina hada aiki na da shi lokacin na fara aikin wannan gidauniyar mijina ba gwamna ne ba amma alhamdulillahi Allah ya zo ya bashi wannan ikon to ina amfani da wannan daman in ci gaba da aikina in aikin ya kare zan iya in duba in ce yauwa ga abubuwan da muka samu ci gaba da shi amma in har ni a ganina in har ya gama shekara takwas ina matan gwamna ban samu ci gaba ban samu ƙarin da na yi a jihar kyabi ba na taimaka mashi ta bangaren wannan aikin da nike yi to na ci su kuma na ci amanan kaina kuma bai kamata a samu haka ba saboda haka ina amfani da wannan daman in samu ci gaba ta bangaren lafiya ba ta kansa kawai ba so ina maki bayanin cewa mafi yawa ina amfani da wannan matan da matan ciyamomi da councilors da kuma women coordinators da duk na ɗauko wani shiri ko ban je local government ba in na kire su muna yawo muna faɗakarwa kuma kamar yadda na miki bayani muna aiki da tare da shugabanni iyayenmu uban ƙasa da iyayenmu na addini um, sai su zo sai mu koya musu mu nuna musu programs din nan a karantar da su wani akwai training programs ma da muke yi sai ta yi na immunization ne na rigakafi akwai wanda muka yi na zawo sannan akwai na kansa dinnan da muke yi akwai school health program wanda ake koya ma 'yan mata in suka zo matan nan groups din nan sai a nuna masu su sai su je loko ko kowane local government su daga nan sai su je suna step down haka tunda ba zai yiwu in shiga kowane local in ce maki zan je ward ward ward ko ina ina yi ba hmm. amma in sun zo in na je daidai ɗaya biyu uku haka inda zan iya iya karfi na su suna iya su je su kai sakonnin kuma daga nan ne kike ji likitoci na iya ce maki yanzu alhamdulillahi jiha kebbi mata za su zo su ce maki suna da ciwon kansa ko kuma wata tana da ciwon kansa ba wuya yanzu kullum zaki ga an zo an ce a kansa nan kansa can to duk abin da aka ce wato an samu nasara wajen aiwatar da shi dole akwai kalubale nan da can da ake fuskanta shin wani irin kalubale wannan gidauniya take fuskanta wajen gudanar da ayyukanta to ai magana guda ce funding kuɗi abin baya isa kansa ciwo ne wanda ke da tsanani kuma wanda akwai akwai zafin kula da shi eh, misali idan aka ce mutum na da kansa kamin ma a kai ga ganewa yana a zai yi ya kashe kamar dubu ɗari hudu sannan a fara a yi aiki a fara shan magani a zo a yi gashi wani lokaci akwai kuɗi a hannu ma ba ma lissafa kuɗin ba ana neman kamar miliyan biyar a zo a fara neman kuma wani miliyan biyar wani lokaci akwai kuɗi a hannu ma babu na'urorin gashin a inda kake mazauninka mm. sai ka yi tafiya ka je wani gari to kin ga irin abubuwan da muke fuskanta kenan a yanzu a najeriya ba mu da ba najeriya kaɗai ba gaba ɗaya a duniya akwai ƙarancin na'urorin aiki an ce kamar dubu biyar 5,000 mm. ake nema gaba ɗaya a duniya to najeriya yanzu muna da na'urorin gashi guda hudu wanda cikin 'yan kwanakin nan ƙarshen wannan gwamnatin na baba buhari ne aka samu wannan ci gaban da 'yan shekarun da suka wuce babu suma ma gaba ɗaya sai kwanan nan aka samu aka yi gyaran nan to sannan kuma maganin yana da tsada sannan kuma akwai rashin sanin ya idayan mutane nawa ke da shi sai dai in ce maki yanzu in kin tambaye ni zan ce maki eh kamar mutum dubu biyu da hamsin amma babu tabbaci gaskiya gaskiya musan gaskiyan mutane nawa ne mm, saboda wasu sukan ma eh, mutu da cutar ma wasu ba sa zuwa asibiti eh. na'am to akwai wato wani tattaki da wannan gidauniya ta medicaid take yi a oktoban kowace shekara shin menene manufar wannan tattaki gidauniyar nan eh, manufan shi duk abubuwan nan da na yi maki bayani a kan gidauniyar nan tana kunshe a ciki wannan tattakin yana faɗakar da mutane cewa akwai wani abu wanda ake ce ma kansa za ki ga an taru an taru an taru kamin ma a taru ranar ko ina kika je za ki je ana magana walk away kansa walk away kansa walk away kansa to an ji wannan word ɗin kansa wani zai ce shi ne wannan kansa ɗin watakila ya tsaya ya ji kalla ya gani me shin menene kansa din nan in ya mai da hankali cikin wannan hayaniyan da ake yi mukan sa abubuwan da zai ilmantar da mutane kada ka ci kaza kakka ci abinci mai mai a rage cin jan nama a rage shan kada a sha giya kada a sha taba kada a ci abinci mai maiko a ci ganye muna sa da irin abubuwan nan yanzu sai wani kawai kawai dai wanda ba a sani ba ya zo ya faɗi duk wannan ba za a saurare shi ba mm. amma in muka samu wani kamar irin 'yan fim wanda mutane na jin dariya ko suna kallon su in sun gansu suna dariya suka faɗi a kafa ki ci nama yayi yawa ko ki je mace ki je a yi maki rigakafi ko wucewa suke in sun ga tana faɗa sai su tsaya su je har dai mutane mu ko ni in muka je program misali muka je wani shiri a ƙauyuka in mun tsaya muna karatu karatun mu ko shi ma mai girma gwamna yana magana yana fadaka yana magana yana karatu za su yi ta ji ko kuma su yi ta hira a cikin inda ake shiri da zaran an fara drama ba ma da aka sani ba sai ki ga mata sun fito zururu sun tsaya an kama dariya to duk sakon da aka kunsa a cikin wannan eh, wasan kwaikwayo din za su ɗauke shi to shi yasa muke yi wannan mun yi faɗakarwa kenan sannan muna tara kuɗi daga cikin wannan tafiyan eh, tattakin da ake yi ya muke yi muke samun kuɗi muna gyama kamfanoni masu hali muna gyama mutane masu hali eh, suna ba da gudunmuwa sannan mutane na sayan rigan nan sannan kuma wasu za su zo su kawo eh, kayansu su saida a wurin Eh, wasu ma su zo su kawo gudunmuwan kaya da sauransu duk abin da muka samu kuma a wurin muna ba marasa hali yanzu haka gobe no jibiran juma'a za mu tafi asibiti za mu yi rabo kuma a haka ma bayan 'yan wata biyu za mu ba da gudunmuwa daga nan na'am to hajiya dr zainab daga ƙarshe wata shawara tunda matsalar ku a wannan gidauniya ina fahimce ki gidauniyar nan tana aiki tukuru wajen ganin cewa ta wayar da kan mata da wayar da kan mata game da wannan cuta ko da a ce ba a kawar da cutar gaba ɗaya ba a dai rage yawan matan da suke cin karo da wannan cuta shin wani jan hankali zaki yi wa sauran kungiyoyi masu zaman kansu duk da dai kuna samun tallafi amma kuma baya isa wani jan hankali zaki yi ma wasu kungiyoyi masu zaman kansu ko kuma gwamnati domin domin a ci gaba da tallafawa don wannan abin aikin al'umma ne gaba daya aikin al'umma ne kawai jan hankalin da zan yi ma sauran kungiyoyi shine kada a gaji a rika aiki tare a rika tafiya tare duk abin da mutum ya sa kan shi wani lokaci za ka ga kaman babu nasara ko kuma dai kana iya ka gaji ko wasu basu ga amfanin aikin da kake yi ba ko da mutum ɗaya ne ya amfana daga cikin wannan aikin akwai lada sannan kuma dole wata ran wasu za su zo su gani ko da ba a cikin rayuwar <laughs> mutum ba daga baya insha Allahu za ka zo ka samu ladan sannan a cikin wannan da muke yi musamman gwamnati gaskiya muna samun goyon baya kwarai da gaske amma har yanzu akwai ƙarin aiki ba za mu gaji ba da cewa a ci gaba da ba da taimako ga al'umma magungunan nan akwai tsada muna buƙatan ƙara ba da himma wajen rage kuɗin maganin national health insurance watan tallafi na lafiya wanda ake yi na ƙasa kwanan nan sun sa kansa a cikin cututtukan da suke biya ma aiki da magani da duka kula da muna masu godiya amma har ila yau muna son su ƙara jawo shi kuma kuma zan amfani da wannan daman yi ma matan mai girma hajja aisha muhammadu buhari godiya game da irin goyon bayan da take bamu ba wai akan sama kawai ba duk abin da ya shafi lafiyan mata da yara mu dai a jiha kebbi gaskiya da kuma generally tana ba mu goyon baya kuma muna mata godiya. na to masha Allah ta masu sauraron mu duka-duka a nan muka kawo ƙarshen mu da hajiya dr zainab eh, ba gudu shinkafi inda muka tattauna da ita game da wannan cuta da ta addabi mata wadda zan iya cewa ita ce ta biyu a cututtukan dajin da suka suka addabi mata bayan cervical cancer wato kansan da eh, bakin mahaifa wannan ita ce kuma wadda ta fi addaban mata to a madadin ita hajiya zainab sai kuma abokanan aiki na da suka taimaka domin ganin wannan hira ta zo muku ni hawa umar nake cewa mu kasance lafiya.